sashen Hausa na murya Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Talata 29 ga watan Janairun 2019 a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya muryar arewa. ko kuma BOA afrik zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a kuma si Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa al'ummar garin Agadas sun koka a kan matakin da kamfanin wutar lantarki na ƙasar ya ɗauka na ɗaukar na'urar transformer garin domin amfani da ita a filin babban wasa na Yamai. Sannan Yakubu Baba Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. da kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar sai kuma saƙonnin da kuka bar mana a kan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. gwamnatin amurka ta kakaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar venezuela ta ce tana so ta tanada dukiyar kamfanin nema al'ummar venezuela mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro jan baltan jiya litinin ya ce danniya da tsananin fatara da shugaba nicolas maduro da gwamnatinsa suka haddasa sun ishi mutanen venezuela takunkumin ya tanaji kwace kadarorin kamfanin man na pdvsa mallakin gwamnatin venezuela a duk inda suke a amurka haka zalika an haramta ma kamfanoni da kuma 'yan kasuwar amurka yin hulɗa da kamfanin Binciken zargin katsalandan ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara shida wanda bai mai bincike na musamman rabin mula jagoranta na gab da kawo ƙarshe abinda mukaddashin attorney general ɗin Amurka Matthew Waitaka ya ga manema labarai jiya litini kenan. A baya-bayan nan binciken ya kai ga damƙe wani daɗaɗɗen aminin shugaba Donald Trump mai suna Roger kuma ya kai ga samun tsohon manajan kamfanin yakin neman zaben donald trump montparnasse da laifi rufe wasu ma'aikatan gwamnati da aka yi a amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin amurkar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan uku da ba za a iya maido da shi ba a cewar ofishin majalisar dokokin tarayyar amurka mai kula da kasafin kuɗi. ofishin ya ce nazarin da ya yi kan illar da rufe ma'aikatun na tsawon kwanaki 35 ya yi kan tattalin arzikin amurka wanda shine mafi ƙarfi a duniya ya nuna cewa tsayar da ayyukan da aka yi ya janyo asarar dala biliyan uku daga ranar 22 ga watan disamba da aka fara tsayar da ayyuka a shekara ta 2018 sai kuma wata asarar ta dala biliyan 8 daga watan janairun shekara ta 2019 zuwa ranar juma'ar da ta gabata lokacin da aka kawo ƙarshen rufewar. to amma ofishin ya ce da yake za a biya ma'aikatan gwamnatin tarayya wajen dubu takwas waɗanda au aka ce su dakata a gida au aka tilasta musu yin aiki ba tare da ana biya ba kuma da yake an koma bakin aikin za a iya maido da dukkan sauran asarorin da aka yi in da dala biliyan uku. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu gabatar da ƙara jiya Litinin sun shigar da wasu tuhume biyu kan kamfanin fasahar sadarwar nan na Huawei da shugabar sashen harkokin kuɗin kamfanin da kuma wasu kamfanoni da dama masu alaƙa da shi kan almundahana da kuma satar wasu kayan fasahohin Amurka. a wata takardar tuhuma mai fannoni sha uku wadda aka gabatar gaban wata kotun tarayya da ke brooklyn na birnin new york masu gabatar da kara sun tuhumi babban kamfanin sadarwar mallakin 'yan china da shugabar sashen kudin kamfanin wanzu meng da wasu kamfanoni biyu masu alaka da kamfanin da laifin saba ma takunkuman da amurka ta kakaba ma iran manzan musamman na wato manzan amurka na musamman kan batun sasanta bangarori a afghanistan na kiran da a yi tattaunawa ta kai tsaye tsakanin kungiyar taliban da gwamnatin kasar ta afghanistan mai mazauni a kabul yayin da yake tabbatar da shirin a wani daftarin yarjejeniyar zaman lafiya mai zummar kawo ƙarshen tashin hankali da aka kwashe shekaru goma sha bakwai ana yi a ƙasar zalme Zain. ya gaya ma jaridar new york times a birnin kabul cewa daftarin yarjejeniyar na bukatar dan kwaskwarima kafin ya zama tartibiyar yarjejeniya labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma za mu fara ne daga garin Agadas na jamhuriyar Nijar, inda al'ummar garin suka koka a kan matakin da kamfanin wutar lantarkin ƙasar ya ɗauka na ɗaukar na'urar transformer su domin amfani da ita a filin babban wasa na Yamai. A shirye-shiryen da ƙasar take yi na karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na 'yan Afirka na 'yan ƙasa da shekaru ashirin a cikin wannan shekarar. sai dai kamfanin wutar lantarkin ya kara kansa dangane da wannan mataki da ya ɗauka. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton. Ana gab da soma wasannin kwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 na ƙasashen nahiyar Afirka da jamhuriyar Nijar za ta karɓar bakuncin a bana. Wata sabuwa ce ta bullo tsakanin mutanen garin Agades da kamfanin gidan wuta Nijelak da jamhuriyar Nijar bayan da kamfanin ya je domin ya ɗauki wani injimin ba da wutar lantarki da ke garin na agadas da ya lalace domin gyara shi da ma amfani da shi a babban hilin wasannin kwallon kafa na babban birnin yammai an ce saboda balo an ɗoke musu abin da yake haska musu rayuwarsu ta wurin aifuwa ma sai da wuta da wajen da ka kwanci ma ya kai sai da wuta a ce an ɗoke wa mutane wannan abin da ke ba su wuta an ta da shi wai saboda a yi wani wasa da ba nan za a barin mu mu cikin dufu ba ya ma yiwa ba mu yarda ba dama an sha ba da aro mu ana barin mu ba mu a lokacin da ake mayar da murtani kan wannan lamarin muhammad anako shugaban majalisar jihar agadas ya ce sun amince a ɗauki wannan injimin ne bayan hukumomin ƙasar sun tabbatar musu da cewa za a maido shi muna tare da talakawan mu baske talakawan mu ne suka duke mu kenan mu da kanmu ba mu gane ba kaka za doka group ba ba mu labari ba sai da muka gani aka ce ana so a kai group nyame eh, après muka samu muka tattauna da hukuma wanda ke nyame suka explique ke cikin haraka je na kan za su yi aro na da problem ma za a giro shi a medo shi le 25 février muka ce est-ce que c'est sur le 25 février suka ce c'est sur premier ministre da kanshi muka samu muke khalas ba masala le 25 mu da kanmu ne in bai zo ba za mu ta yi nijar elect mun yi sitin mu da kanmu eli zamtaya haka muka ce wannan lamarin da ya tayar da jojin wuya birnin agades bai yi wa kamfanin watsa wutar lantarki ta jamhuriyar nijar daɗi ba kamar yadda shugaban kamfanin na ƙasa halid alasan ke cewa wannan fa ba abin lamun cewa ba ne kuma al'ummar agades kar ta yarda a yi amfani da ita domin biyan waɗansu bukatu wato kuma kar ta shiga a cikin abin da bai shafe ta ba domin muna nan muna kokarin faɗaɗa wutar lantarki a dukkan unguwanni na garin agades yanzu haka kuma al'umma tana da labarin cewa mun samu tallafi domin gina wata makekiyar tashar watsa wutar lantarki cikin birnin agades su dai mutanen agades suna shakkun tafiyar wannan injimin watsa wutar lantarki ne daga garin tunanin zai kasancewa tamkar konewar gujiyar gonar biri haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar allah allah ya allah haɗa a kanmu so juna manufar mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na ma hakika gwarzo na yi mulki na babu na ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na ba shi yau daidai na haka ne tsarin nigeria haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya da fare da bakin. A gaida Haruna Mamman Bako, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. An kama shi bayan rigima kuma an kama shi bayan oh, ha'ila <laughs> ha'ilallahu. dan kama shi a rage rigima ba ka da daimatu da ka ga fasinja ma nan kawo kayanka. ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato <laughs> an kama shi manajan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba kama masho daban yan daɗi kama masho daban sha wahala kama masho. muna aikin kama masho. mun cinye kuɗin kama mai mun cinye kuɗin kama ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya ruɗe kai ku kana wani ɗan hotel ka kame a gaban <laughs> kai ɗan kamashin mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka o oh, ɗan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o oh, ɗan kamashin mugun mm, ba ɗan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi. kai ɗan kamasho a rage rigima kun ɗebe riban mato oh. kun bar mai mato jakwane-jakwane a cikin maiko sai ƙarfin tukin mota komai nisa na kai wannan ɗan kamasho da bida kamji ba abin da ya dame shi kai ɗan kamasho bayan Allah ba abin da ya dame ku kun yi shiru a tasha ba abin da ya dame ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da kokusa ba ka da ko taya ba au dan ka mashi rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku kai babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota ma lodi dan ka shi ne tuka ba abin da ya dame shi haba dan kamasho wannan ne rigima don Allah a rage madalla ga Yakubu baba makeri da shiri na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau wannan shirin zai duba yadda mutane a kasashenmu masu tasowa suka jahilci dokokin kan hanyar lamarin da ya sa galibin masu tafiya da sawu ke yawan fadawa cikin hatsira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta sama da kashi 40 na mutane miliyan 1,350 da ke mutuwa a kowace shekara ta hatsiran mota masu tafiya da sawu ne ko kuma masu amfani da babura ko keke. Wannan shirin ya tuntubi wani masani akan hanyar shawo kan wannan matsala da ma wasu matsaloli na rashin sanin dokokin hanya. Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Alhaji Bello Babura, tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba ta Najeriya ta VIO, ga kuma shawarar da bakon namu ya bayar. Kamata ya ce a cikin curriculum. hajar ilimi. hajar ilimi. Mm. Ko daga primary school zuwa secondary school a ce ana sa ah, waɗansu ah, manhajoji. da yadda za su nuna wa yara haƙƙinsu a kan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya haka a sakar school ɗin ma a ce yaro ya san yadda da allaka titi ya san mai ma'anar wannan layuka ya san menene ma'anar rike lasan ya tattauna irin wani abubuwan kamata ya ce da akwai su a cikin manhajar ilimi na namu na sakandare wato a dinga koyar da ɗalibai tun daga matakin firamare kenan dinga koyar da ɗalibai tun daga matakin firamare yanzu yaro ya san cewa titi ga an raba shi kwalta wanda aka raba shi da layi mai eh, karyayye to ga abin da yake nufi wanda aka raba shi da layi wanda mai kakke wanda ba karya ba ga abin da yake nufi in ya zo wajen zabara crossing ya san me zai yi ya zo wajen tsallaka titi ya san me zai yi ya zo wurin danja ya san abin da zai to kaga ai daga lokacin zai fara fahimtar zai fara cewa to akwai wani haƙƙi da al'umma take nema a kansa akan bin hanya shi yasa akwai masa wannan haka kuma a secondary school ke secondary school in ka je tukan mota ma daga nan asuma ce maka tukan mota ba za ka yi shi ba sai ka iya sai da kana da lasin sai ka san menene alamar jirgin ruwa in an gani menene alamar cikin kasa ah, ah, menene abin irin waɗannan abubuwa a ce mutum ya sani tun na secondary school zai ma'ana matuƙa da gaske wataƙila ya gane cewa bai isa ya yi tuƙi ba sai ya wuce shekaru kaza yawwa shi ga shi ba za ka yi so mutuƙin mota ba sai ka shekara sha takwas to daga nan za ka so mutuƙin saboda kaga ya banta ba in yaro ya fito ba zai yadda ma so neman tuƙa mota amma yanzu zai ka yaro ɗan shekara goma sha hudu ne tuƙa mota amma inda wannan ake sani tun daga jami'ar sakandare school wannan zai sa ce wato ya san saboda haka ba ma zai nemi ya matsa a gida ya soma neman kan mutu a mota ba da haka eh, kamar alabella yana cewa idan aka samu wannan yanayin ko da ɗan ƙasa bai mallaki mota ba ya san haƙƙinsa akan mota kuma ya san haƙƙin mai mota a kansa musamman na akan batun hanya shi ne muhimmancin abin da ya kamata a haka hmm. in yaro ma bai kafin mutum ya gama ya san me ake me haƙƙin da al'umma take da shi a kansa dangane da tukan mota ba da kuma dangane da hanya amfani da hanya mm. wanda shi ne muhimmanci wanda ya kamata a ce an sashi a cikin mahajar ilimin mm. na ganin wannan an haka zai ce maka matuƙa har gaske eh, to kuma batun su hukumomi fa da muke ta magana tun da cewa eh, gasu da yawa amma dai har yanzu kaman eh, in ka ce taro ne na tsintsiya ba shara ba kai kuskure ba Eh, gaskiya allah kamar da ke faɗa kamata ya yi hukumomi a ce an ƙara musu ƙarfi an sai musu kayan ayyuka kayayyaki kayan aiki a ƙara musu kayan aiki kuma a dage wajen ba su horo wannan yana da matuƙar mahimmanci don ba da horon nan zai sa kullum mutum ya tsaya kullum ƙaruwa yake ƙarin ilimi yake kuma na ƙarin samun ɗa'a ta yadda zai aikinsa amma matuƙar ba haka aka bi kullum za mu dinga samu kama a cikin wannan matsala kuma su kamar yanzu da wasu a ce an kara masu kan aiki suna da janwai janwai kuma an yi an yi musu wannan way bridges nan an samu gurare daban-daban an samu su injinan da suke wannan motoci masu daukan kaya an ce kuma a ce kuma an sai musu motoci na jan mota inda da mota ta lalace ko a cikin gari ko a titi ko akan cikin daji ne je a dauke ta ba sai an mada ta kwana uku ta kashe waɗansu ma tukuna sannan a so mutum an dauke ta ba akwai masu ganin cewa kamata ya ma yan road tun da yawanci a titunan da kuke cewa highway ne manyan tituna ne na eh, tsakanin gari da gari na daji kamata ya ma a ce watakila um, suna da wani makami misali eh, kamata ya ce suna da makamai tun dama ai an tsayan nasu akan makami to ba san da aka yi ba har aka zo ba su soma ɗauka makami ba amma a watakila gwamnati ko tana da nata a tunanin akan ba su dama su rike makamai amma ni da so samu ne ni a nana tunanin da ka bar su rosa fiti a mai da su masu koma traffic policemen irin na america abinda za mu iya kawo muku a yau kenan sai kuma wani jikon yanzu a madadin bakon namu alhaji bello babura da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwali da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka baba ya ku Kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya da Yakubu Baba Makeri yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketar wacce ta ruwaito cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun gurfanar da wasu sojoji a gaban alkalan kotun hukunta laifukan soja da ke birnin Yamai a ranar alhamis 24 ga watan janairu saboda zargin su da yunkurin haddasa rudani a cikin ƙasa karan farko kenan da waɗannan sojoji a ƙarƙashin kanal sumana zangina ke samun masaniya akan abin da ake zargin su da aikatawa bayan da aka cafke su a tsakiyar watan disambar 2018 jaridar lebanon na cewa jama'an tsaro a garin age sun kama wasu mutane uku a ranar larabar da ta gabata waɗanda ke ɗauke da lodin bindigogi da akwatunan harsasai a kan babura waɗannan makamai sun hada da aka karan set kimanin hudu da wasu bindigogi kilar fal biyu abin da ke fayyace alamomin barazanar tsaron da ake fuskanta a yankin maraɗi. inda a baya-bayan nan 'yan bindiga suka addabi jama'a a garuruwan da ke kan iyakar Nijar da Najeriya. Jaridar Le cewa take, Ministan kudin kasar Nijar Hasu Masa'udu ya bayyana wa shugaba Isuhu a niyyarsa ta tsayawa PNDS tarayya a zaben shugaban ƙasa na 2021 abinda ake yi wa kallon wata dambarwar da ka iya dagula lissafin shugaban jam'iyyar Bazum Muhammad da ake ɗauka a matsayin wanda zai gaji Isuhu Muhammadu. Jaridar Lukanar Amfiri na cewa Hamma Amadu ya kashe jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa. wacce a yau ba wani jigonta da ke da hurumin shirya taro ko gangami muddin bai samu izini daga shugaban nata hamma amadu ba a tunaninsa wannan wani mataki ne da zai ba shi damar hana wa kowa tsayawa jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa na 2021 angelo kanar amfiri mu rufe sharhin da jaridar laru de l'histoire a labarinta da ke cewa hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta kaddamar da bincike a wasu ofisoshin gwamnatin Nijar waɗanda suka hada da kamfanin buga lambobin motoci Sony Loga da ma'aikatar kula da samar da guraben karatun ɗaliban jami'a a NAB inda ake zargin an yi rubda ciki akan wasu dubban miliyoyin sefa. Tuni masu bincike suka gano wata taɓar gazar da aka tafka inda jami'ai suka yi sama da faɗi da wasu makudan kuɗaɗen da ya kamata a zuba a aljihun gwamnati. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sulamu muni barma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho alaikum muryar Amurka mai magana Amadu Abacha Macina daga jihar Yobe a Najeriya. ni fa ban ga wani abu na cece ku ce dan kawai shugaban muhammadu buhari ya bi umarnin kotu ya dakatar da mai shari'a wilton wani kun shugaban karan najeriya tare da naɗa wani sabon alkali ba saboda kotu ta da umarni haka saboda a samu damar yin bincike akan birgin da ake yi shi alƙalin alƙalan wani yan akan birgin da ake yi masa na kin bayyana gaskiya a da ya mallaka saboda haka ya kamata al'ummar najeriya mu dina ce ce Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana gamba barau fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin fataskum a yau ina so na mika sako na wajen 'yan takarkarinmu na sanata na gombe wadda ya kama da fataskum nan jere kafu ne don allah don annabu 'yan takara namu guda biyu na cdc da na apc muhammad hassan dambu da alhaji ibrahim boma don allah don allah don allah taimaki al'umma su ja kunnen waɗannan 'yan magoya baya nasu irin abin da muka gani a satin can abin da mana daɗi ba mu al'ummar fatattu mun ga an fasha motoci da yawa sannan kuma an yi sassara billboard da sauransu to wannan abin ba zai kai mu ga ɗani ido ba saboda wa'annan al'amari dai siyasa ce kuma da an yi an gama shi kenan. Assalamu alaikum jihar sunana Umaru daga lafiyari a nan jihar yanzu da kama kasar sakona ga lauyoyin Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah bai kamata ba shekaru nawa ana sake kudin kasan nan kuna yin shiro kai da yanzu da muka samu wanda zai kato mana haske mu ku zo kuna ta zanga-zanga mun muna goyon mai girma shugaban kasa da Muhammadu da fatan kuma za ku ji tsoron Allah ku tsaya a kan gaskiya kan a tsoron mana haske mu wata lafiya. kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. gwamnatin amurka ta kakaba takunkumi ma kamfanin man gwamnatin kasar venezuela ta ce tana so ne ta adana dukiyar kamfanin ma mutanen venezuela mai bayar da shawara ga ƙasa kan tsaro jan bolton jiya litini ya ce danniya da tsananin fatara da shugaba nicolas maduro da kuma gwamnatinsa suka haddasa sun ishi mutanen na venezuela matakin da aka ɗauka yau zai tabbatar da cewa daga yanzu ba za a iya wawushe dukiyar mutanen venezuela ba in ji shi Binciken zargin katsalandin ɗin Rasha a zaben Amurka na shekara ta 2016 wanda mai bincike na musamman Robert mula ke jagoranta na gab da kawowa ƙarshe abinda mukaddashin attorney general ɗin Amurka Matthew Whitaker ya gaya ma manema labarai jiya Litini kenan. An yi mani cikakken bayani kan binciken kuma ina jiran Robert mula ya gabatar da rahoto na ƙarshe a cewar sa a wani taron manema labarai. kan tuhumar da amurka ke ma kamfanin fasahar sadarwa eh, wato na 'yan china din nan mai suna huawei ya kara da cewa yanzu haka ma wannan binciken a ganina na gab da kammala kuma ina fatan za mu samu rahoton daga rabar mula ba tare da bata lokaci ba rufe wasu ma'aikatun gwamnati da aka yi a amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin kasar ya janyo ma kasar asarar dala biliyan uku da ba za a iya mai da shi ba a cewar ofishin majalisar dokokin tarayyar amurka mai kula da kasafin kuɗi ofishin ya ce nazarin da ya yi kan illar rufe ma'aikatun na tsawon kwanaki 35 ya yi kan tattalin arzikin amurka wanda shine mafi karfi a duniya ya nuna cewa tsayar da ayyukan da aka yi ya janyo asarar dala biliyan uku daga ranar 22 ga watan Disamba da aka fara tsayar da ayyukan yi a shekara ta 2018 sai kuma wata asarar ta dala biliyan 8 daga watan Janairun shekara ta 2019 nan zuwa ranar Juma'ar da ta gabata da aka kawo ƙarshen rufewar. Masu gabatar da ƙara jiya Litinin sun shigar da wasu tuhumce-tuhumce biyu kan kamfanin fasahar sadarwar nan na Huawei da shugabar sashen harkokin kuɗin kamfanin da kuma wasu kamfanoni da dama masu alaƙa da shi kan almundahana da kuma satar wasu kayan fasahohin Amurka. A wata takardar tuhuma mai fannoni sha uku wadda aka gabatar gaban kotun tarayya da ke Brooklyn na birnin New York. masu gabatar da kara sun tuhumi babban kamfanin sadarwar mallakin 'yan china da shugabar sashen kudin kamfanin wanzumen da kuma wasu kamfanoni biyu masu alaƙa da kamfanin da laifin saba ma takunkuman da amurka ta kakaba ma iran masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau sai kuma can da la'asar za ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma na Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa a wuni lafiya.